fi asbaqil nasi dukhulan ila aljannati asbaqil nasi mafi rigayen mutane wajen shiga aljanna wane ne su su wane ne suka suka riga za su riga ونذيرها ذا سبق أهل الفقر للنات في taqaribihi apa? sun yi bacci sun baro ina noniya a ya, gida so oya ku ko mallaka ma bai yi ba mi'atun bi khamsin darbuha aw arba'i huma fi fuzan فأبو هريرة قد روى أولاهما ثناقان صحابيان هذا بحسب تفاوت الفقراء في كسبكهم إلى الإحسان أو ذا بحسب تفاوت في في الأغنياء لا شك موجودان yau yau yau kaɗan za a yi saboda aishanta ya daina magana an tsarge shi da yau aishanta yanzu ka hore ka dinga magana nam wadda zihu haka don uwan wannan sabaku ahalil faƙari lil jannati rigayen haƙirai ga aljanna saboda hisabin attajirai yana da yawa amma fakirai babu rikici gare su da yawa hisa in aka wadata ka ba fifita ka aka yi ba idan aka talauta ka ba wulakanta ka aka yi ba o'o kowanne da manufansa ka rungumi kaddara abinda Allah ya tsora ka kai sai ka haƙura da shi to sauran suna fita na shi isa kafarsu take lahiya lahiya mu saboda ba ma fita Nan ga dai na ginin kujera sun ga bai zo ba ku sai dan kwan ɗaya to amma ina mai jingina ina allo ina rawai wai ba ku sa wannan na miki allo ne sai da mai sai da jingira ke da na sai jingira ke na amma na ji an ke kila ko zai tafiya ne ina zaton inda ba gan shi ba wa nadhiru hada dan uwan wannan sabako ahlil faqari rigayan fakirai lil jannati Eh, mutane za ka ji mutum da yake galiban ne mutane wawaye ne gaskiya kamar yadda eh, taskiran nan ke nuna mana Allah mutane wawaye ne ba su san lahira ba ba su yi imani da lahira ba don haka na son son sunan lahira son san azabar lahira amma ba su yi imani saboda ka don kawo kowa su ba su damu ba yanzu ka duba ko karshen nan aljanna nan da aka yi magana shi ne ƙarshen shi baro wuta shi ne ƙarshen ga aljanna ku dubi abin da za a yi masa a nuna masa wata bishiya shekara da shekaru yana zaune sai ga wacce ta sai a sake nuna masa ita kusan sai an yi hawa uku kafin zo kofa aljanna yana shekaru masifa mutum ya zo daga baya kullum daga baya kullum daga baya a ƙarshe aka ce to je shiga aljanna yi shiga ya gama gararinsa bai gano inda sauran wani kawai dawo ce wurin ya kare Allah hmm? yanzu a ce maka ka shiga kinkin ina ka nemo fulosi ai za ka samu a ce maka ka shiga duk inda ka ga fuloti na ka ne ko sa'idu da bai da kafa zai zagaya ko kana hango ga a ina da wuri kaza akwai wuri kaza akwai wadun na wani to a ce je shiga aljanna duk wurin da ba kowa na ne ya shiga ya gama ganarin sa gidan aljanna ya fito ya ce Allah duk ta ce ka aka ce ka koma an ba ka dama ka sake bincikowa la Allah ka dage kila ka samu ya tafi ya gama ganarin sa ya dawo ya ce Allah Allah wuri ya cika to a ƙarshe dai inda aka je to amma an ce maka ainihin wannan dalilin kan wannan abun nan din don an ce wai ainihin za a riga ka shiga aljanna sai ka je ce zan shiga eh za ka shiga ce to shi kenan koyaushe na shiga ba komai Allah bai san Allah ba nan bai san muskilan can ba kuma ko a duniya yana ganin bai taɓa shiga can ba ko a duniya bai taɓa shiga matsala ba sai dai Allah kiyaye ranar da za ka gani za ka gane idan da duk jarraba ta same ka za ka gane naziru haka dan uwan wannan sabaqu ahlil faqari rigayan faqirai lil jannati fi taqdirihi afarani a wannan maganan kaddara shi akwai hadisai guda biyu eh afarani fi taqdirihi akwai hadisai gurabu guda biyu a bayanin wannan maganan mi'atum bi khamsin darbuha aw arba'i nakilahuma idza kama fu mi'atum bi khamsin matu dari sa'u dari sa'u biar ane ma aga da da mal mal tambaya dari sa'u biar li sampai na rage lissafi yana cin yi da cin azaba lissafi amma kuma ya yi kirga kuɗi tun da haka kasuwanci ya yi ta sau da kana tsakanin fukara'u da attajirai fukara'u za su shiga aljanna da shekara 500 kafin attajirai su karu Yan ka da mutum ya yi imani da gaske ne da ya zaɓi talauci da wancan duk da eh, abin nan mutum harkan yadda ka samu kanka ne ake ce dole ka riƙe haka to amma a yanzu mutum ina son a canza masa talauci a bashi kuɗi duk abin da za a yi hmm? saboda bai san can ɗin ba bai san duniyan ba a wannan ga kila kai hata tsofaffi abin bakin ciki ba su gane haka ba to kaka dai a ɗan samu zai fi shekara ɗari biyar darbuwa ko arba'ina ko kuma ɗaya riwayar arba'in shekara arba'in kilahuma fi za ka mafuza ne su wannan da ɗari biyar ɗin da shekara arba'in ɗin tsakani wannan magana ce tabbatatta ba karo aka ce ba fa abu hurai rata kadarawa ula huma warawa dana tani sahabiyan abu hurai rata radiyallahu anhu ya to mana na farkon tsakaninsa shekara ɗari biyar warawa da na sahabiyani sahabbai guda biyu sun ruwaito mana na biyu هذا بحسب بتفاوت الفقراء في سبقهم إلى الإيز هذا بحسب wannan daidai da tafawutul fuqara'i fifitan fakirai fistihqaqi sabqihim wajen cancanta rigayansu ilal ihsani أو ذا بحس بتفاوت في, آه، في الأغنية هما لا شك موجودان أو ذا حكومة وانا بحس بتفاوت دي دي في فيتا في الأغنية آه، ما سوء التاجر وكلاهما لا شك موجودان تنا أكبر